واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ka tuna yayin da muka sanya ɗaki mai alfarma ya zama wurin komawar mutane zukatansu sun ratayu da shi duk lokacin da suka tafi daga wajensa sai su dawo wurinsa ya sanya shi aminci a gare su ba a musu ta'addanci a cikinsa ya ce da mutane ku riƙi dutsen da ibrahim yake tsayawa a kansa yana gina ka'aba ya zama wurin sallah a gare ku muka yi wasiya ga ibrahim da ɗansa isma'il da su tsarkake ɗakin nan mai alfarma daga ƙazanta da gumaka su shirya shi ga duk wanda yake son ibadar ɗawafi ko itikafi ko sallah ko waninta a cikinsa